Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan akan voahausa.com ko sashen hausa.com. zalika za a iya sauraron wata gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin Kano ta dakatar da fina kafin nan da ke gwada satar mutane da sauran miyagun laifuka. Wani iya wannan wajen ya gani yana gani iya karatun da ya ɗauka da shi zai je ya amfani. Me asibitin birnin Kwanni ke yi don yaki da amai da gudawa muna da zantawa. Wancan satin da ya huce an samu mutum arba'in da shida da ciwon kwalara ya kama. haka na jiya talata aka gudanar da ranar karfafa zaman lafiya ta duniya. Ko da wane addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare domin haka Allah ya yi mu. Yau Laraba muna tafi da shirin ciwon mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko a dakaci labarun duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. mutane tara sun mutu a wani hari da aka kai wani ƙauye a yankin tafkin chadi mai fama da tashe-tashen hankula da akasari masu ikirarin jihadi ke haddasawa a cewar wani gwamnan yanki da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta yankin yana makwabtaka da najeriya da jamhuriyar nijar da kamaru kuma mayakan boko haram da wata ƙungiya da ta ɓalle daga boko haram iswap sun yi amfani da yankin na tsawon shekaru a matsayin maɓoya inda suke shirya kai hari ga sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Muhammad Fadul Makaye ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa ta wayar tarho cewa wasu mahara daga ƙungiyar Boko Haram sun kai hari Kajigurum inda suka kashe mutane tara tare da kona ƙauyen a ranar Lahadi da daddare. Mahukunta a Chadi kan ambaci sunan Boko Haram idan suna nufin kowace daga cikin ƙungiyoyin biyu. shugaban wata kungiya mai zaman kanta a yankin ya tabbatar da kai harin da kuma waɗanda suka mutu a ƙauyen amma ya nema a sake sunansa mutane bakwai da suka tsira daga wani harbi da aka yi a wata jami'a a yankin tsakiyar ƙasar rasha wanda ya yi sanadin mutuwar mutane shida da wasu ashirin da takwas suka jikkata jiya talata an ɗauke su ta jirgin sama zuwa moscow don duba lafiyarsu kamar yadda wani babban jami'in ilimi ya faɗa ministan kimiyya da ilimi mai zurfi Baleri Falkov ya faɗa jiya talata cewa harba-harban da aka yi a jami'ar jihar Fam a ranar Litinin babban bala'i ne, waɗanda suka tsira kuma na musu fatan samun lafiya cikin sauri. Falkov ya faɗa a Fam gari mai mazauna miliyan ɗaya da ke da nisan kilomita dubu ɗaya da ɗari ɗaya gabas da Moscow cewa yau mun ɗauki yara bakwai zuwa Moscow don yi musu jinya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin kasar Libya sun jefa kuri'a kin amincewa da gwamnatin rikon ƙwarya ta kasar, matakin da zai jefa zaɓuɓɓukan da aka daɗe ana jira a ƙarshen wannan shekara cikin rashin tabbas. Firayim Minista Abdulhamid Da beba ya ce, duk da haka cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan a ƙarshen watan Disamba mai zuwa. Mai magana da yawun majalisar Abdullah Abulhig ya ce an kaɗa ƙuri'ar ne jiya talata a shadkwatan majalisa a birnin tabruk da ke gabashin kasar. Ya ce 'yan majalisa 113 suka halarci zaman inda tamanin da tara daga cikinsu suka amince da janye amincewa da gwamnatin Dibiba. Yanzu haka dai wata takaddama ta kunno kai bayan kammala zaben sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Neja a Najeriya. Inda ɗaya daga cikin 'yan takara 47 masu neman kujerar sarkin mai daraja ta ɗaya, wato barista Mika Anace, ya rubuta takardar kalubalanta yadda aka gudanar da zaben sarkin a ranar lahadin da ta gabata inda ya nemi gwamnatin jihar neja da ta soke zaben domin ba su da wakilai a lokacin da aka gudanar da zaben kamar yadda ya wa wakilin Mustapha Nasir ba tsari karin bayani. Gidaje kawai sai aka ce mana wai an yi zaɓe an kwashe akwati wai an wuce da jimina. Muka ce to mu ba mu san ma an yi zaɓen ba balantana kowa yana ta korafe korafe. Na ce to ni dai kan a matsayi na na ɗan takara kuma Allah ba ne. ina da ilimin lauya na san dai akwai kurakuran da aka tafka a wurin saboda rashin faɗa mana. Na ah, ba a ba ku dama kun sa wakilanku ba a wurin. Eh shi yasa mu ba mu ce ma ba mu san ma an yi zaɓe ba. To yanzu me kuke so a Aini na yi ne da mai takara. To wannan mu mu san da shi ba kuma ita gwamnati ta soke. To a sakamakon wannan korafi dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki na canzawa kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji. wurin aiki na wucin gadi kafin kammala bincike akan lamarin kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ta nuna. sannan shi ma kwamishina abdulmalik sarkin daji ya yi karin haske idan ma akwai wani abu da muka yi na rashin adalci a cikin abin da ya faru to kada shi wanda za a kawo kada zai tabbatar ma jama'an kwantagora emirates da an yi abu da son rai ko kuma ba a yi da son rai ba to wannan kuma mai girma gwamna ya roƙe ni ya ce na nake so in koma da ce to ainihin matashi ne a da ni ministry na matasa to kuma ya anshi wannan alfarma na alhamdulillah don haka na jaye domin wani ya zo ya ci gaba don ba ni iya sakin sa da duk waɗanda suka yi petition ko kuma duk wani wanda ya fito yana neman sarautar nan wannan shine dalili na kenan yanzu ka ba da wuri ne domin ka ba da dama a yi bincike kenan eh a yi bincike a ci gaba dai da process din har yanzu ba a gama ba wa yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bai bayyana kowane ne sabon sarki da zai maye gurbin marigayi alhaji sa'idu na maska ba da allah ya yi marasuwa a cikin makon jiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari jami'an tsaron kasa da hukumomin tsaro a amurka suna yaƙi da abin da suka bayyana a matsayin karuwa sosai da barazana daga 'yan ta'adda na cikin gida waɗanda da yawa daga cikinsu suke aika-aika bisa radin kansu kuma ƙiyayyar ƙabilanci da ƙidar adawa da gwamnati makan ingiza su. gaba babin rahotanni. Gwamnatin jihar Kano ta dakatar da shirya fina-finai da ke nuna yadda ake satar mutane da sauransu da suka shafi aikata miyagun laifuka. Masu shirya fim sun ɗauko sarar shirya irin waɗannan fina-finan da ba mamaki hakan ke shafar dabarun tsaro. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Sanarwa da ke haramta fina-finan kwace wayar salula a hannun mutane da shaye-shayen ababen sanya maye da kuma garkuwa da mutane a fadin jihar. Ismaila na Abba fakala da ke zaman shugaban hukumar tace fina-finan ta Kano ya fayyace dalilan daukar matakin. Duk lokacin da zaka nuna laifi kuma laifin nan ya zama kamar tallata shi kake ko kuma kamar kana ƙara koyar da shi shine abin da hukuma take faɗa da shi. idan har za ka nuna laifi da yadda mai laifi ke aikata laifi amma ta hanyar karantar da laifin ta hanyar ba wai a nisanci laifin ba ko a guji laifin to shi ne rigimar ita hukuma ta'ammali da miyagun kwayoyi da ake yi da kuma yadda ake sai da su wani bai taba yi ba wani bai san yadda ake yi ba amma ta wannan abin da yadda za a karantar mai yiwa fim din nan series ne wani iya wannan wajen ya gani yana gani iya karatun da ya dauka da shi zai je ya amfani wani kuma a'a iya wannan abin ya gani iya wannan abin da ya gani kawai da shi zai je ya amfani don haka dole hukuma ta sa idanu ta fito ta fi. fito ta yaƙi wannan abu sannan kuma ta hana wannan yiwuwar wannan abin. Abla Madi sakataren kungiyar masu shirya fina-finai ta jihar Kano ya ce sabanin fahimtar hukumar suna shirya fina-finan da ke nuna kwacen wayar salula ko ta'ammali da ababen sanya maye ko kuma na garkuwa da mutane ne domin faɗakarwa kawai. ana yin fim ne akan matsalolin da suka fi damun al'umma a najeriya in dai za a ana fim akan garkuwa da mutane da shaye-shaye ashe kenan hukumar ta ce fina-finai da kuma gwamnatin jihar kano ba ta son duk wani abu da zai wayar da kai dan ana irin wannan ayyukan sai dai duk da haka hukumar ta ce fina-finan ta kano ta nanata bukatar da ke akwai ga 'yan masana'antar Kannywood su mai da hankali akan sauran fannoni na rayuwar jama'a masu alfanu. Shi ya samu ke kiran su masu shirya fina-finan nan da daraktoci da dukkanin masu ruwa da tsaki su karkata akalarsu ta wajen ya za a samu haɗin kai, ya za a samu kishin ƙasa, ya za a samu wato abubuwa na fina-finai da za su zama sun gina ɗan adam, gina ɗan adam ɗin nan ta kowane janibi ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa, ta ɓangaren lafiya ne, ta ɓangaren wato dukkanin abubuwa na rayuwa ta fasahar zamani da ake fitowa da su amma ba ta bangaren kawai sai ka yi nuna kidnapping ko sai ka nuna yadda ake shaye-shaye ko yadda ake wato fitar da makamai mutane suna saran junansu ba ga alama dai akwai bukatar samar da yanayin tattaunawa tsakanin shugabancin hukumar tace fina-finan ta kano da masu shirya fina-finai na kungiyar ta kannywood da nufin fahimtar juna mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Babban asibitin birnin Kwanni a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ya yi bayanin matakan da yake ɗauka don yaƙi da illar cutar amai da gudawa. Dr. Ila Abdu shine shugaban asibitin. Ya kai wata ɗaya da muke fama da ciwon kwalera na a cikin gunduma ta mu ta Ga halin yanzu abun ya fara sha da dama amma akwai a ci gaba da kiyayewa da matakin nan da sun gasa ya fara sha da baya. kamar ga misali wanga satin wanda muke cikin shi mun samu mutum 22 wanda ciwon kwalara ya kama cikin wanga satin yana nuhin da lendi zawa jiya merkurodi mun samu mutum 22 da ciwon kwalara ya kama a cikin su babu wanda rasu wancan satin da ya huce an samu mutum 46 da ciwon kwalara ya kama sati na baya gare shi kuma hallo an sa mutum 66 da ciwon kwalara ya kama don ka abin cikin gunduma ne duka ba yana nufin nan cikin garin kwanne ba cikin gunduma duka da garin kwanne da karkara karkara duka da ya kaga yanda abin da ya kama kenan an kai lissafi sati wancan na sama 69 sati wanda ya huce 46 sati wanga wanda muke ciki 22 kenan abin shi na nan ga ragewa ci gaba za a yi da yaki da shi saboda a samu ya kare duka-duka. Wannan lamari na kwalera wannan shekara ana ganin abin ya tsawaita abin ya daɗe ba kamar irin shekarun baya ba wanda ake ganin la bayan sati ɗaya ko bayan kwana goma sha wani abu abin ya ɗoke kwakwakwaf amma dai wannan karo an ga abin ya cije watakila mi ya kawo haka nan. Ko wani al'amari da nashi tahiya kwanakin baya mun same shi nan da nan mun ka samu ya kare maza maza mun ka samu ya kare kafin wanga wannan wanga lokacin ya zo an samu shekara da nan garin kwanne wanda ya huce haka nan ya yi banna sosai da sosai hiye da wanda ya yanzu don ka amfet ko huce shekara ko wani al'amari da nashi tahiya muna nan ga yaki da shi duka abin da ya kamata mu yi muna yin shi muna kira da al'umma a ci gaba da kiyayewa da ciwon ya sa mutum a yi maza maza a kawo shi likita ka ai wasa a ci gaba da wanke hannuwa da sabini kai a kai duka abin da za a sa a cikin baki a tabbatar da abin da mai tsafta abin da ake dafawa a dafa shi sosai in an hudu shi da cikin tukunya a rushe shi kala ya sake kuda su taba ruwan da za a sha a zanki rushe ba kala ya sake kuda su taba in an je salanga an komo a wanke hannu da sabini in an wanke ma yaro bayan gari a wanke hannu da sabini ana iya cewa wannan banda karkarar kwanne watakila makwabta kamar daga najeriya la wannan raskwanar da kuke su ma abin ya shahe suna kawowa mutanen da farkon ya kama daga najeriya sun ka hutu farkon farkon tun cikin mars ne muka yi yaƙe shi muka murkushe shi daga najeriya ya hoto kuma cikin juwaya sai ya komo a cikin juwaya muka samu kamar sika hakan ga muka yaƙe shi muka murkushe shi shi ma a lokacin nan daga najeriya ya hoto bancin haka nan sai wa gazawa ta tare to ta tare kenan yana gani guda ne su daga najeriya sauran duka daga nan suke hotuwa tsakanin nan garin kwanne da kewaye da sauran garuruwa kamar folakam kamar alela kamar tsarnawa kamar bazaga masallata bala shugaban asibitin birnin kwanni a jihar ta wajen wurin nijar dr ila abdu a zanta wasa da wakilinmu haruna mamman bako muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja A duk ranar 21 ga watan Satumba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yin tarukan nazari kan bukatun wanzar da zaman lafiya. Daga Jos, wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana rahoto. Ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don wanzar da saƙonnin zaman lafiya da inganta zamantakewa a tsakanin al'umma. Duk da ci gaba da aka samu a wasu fannonin rayuwa, rashin tsaro a wasu jihohi musamman a arewacin Najeriya ya kasance babban ƙalubale na samun natsuwa da nemo hanyoyin ci gaba mai ɗorewa a yankin. Albarkacin ranar zaman lafiya ta duniya, Comrade Friday Bako, wani matashi a Jos ya shawarci jama'a ne da su kaurace wa yada sakonnin da ba su da fa'ida wajen wanzar da zaman lafiya. Ta wayansu abubuwan da kin ga yana faruwa na yawanci because of irin wayannan labaran ne. So ina so in gaya ma jama'a da cewa su yi amfani da wayannan platforms na social media din nan da kyau because akwai abubuwa da kyau wanda za su iya da shi. Wannan social media platforms din nan za ta iya kawo mana zaman tare, za ta iya ta kawo mana cin gaba. So ya kamata ne mutane mutane su san irin labarin da za su tura zuwa wajen nan. A cewar shugaban al'ummar garin Jos Alhaji Garba Abdulkadir al'umma na da gagarumin gudunmawa da za su bayar don samar da zaman lafiyarsu. Ai karan kansu su al'umma din sun san abin da za a yi daidai sun san abin da za a yi ba daidai ba akwai bukata su duba su tabbatar da zama lafiyar tsakanin tsakaninsu shine ai hakuri da juna idan aka yi hakuri da juna wallahi komai zai tafi daidai su girmama junansu ko ana bambancin addini to haka addinan duka guda biyu suka ambata. Shi ma rabaran Pandan Yamsat da ke zama shugaban kungiyar sasanta tsakanin mabambantan addinai a jihar Filato ya ce burin da kungiyar su ke bukatar cimmawa shine samar da zaman lafiya. Burin shine a yi zaman salama da juna don haka ne Ubangiji ya yi mu ko da wane addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare domin haka Allah ya yi mu. Mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya ce sarakuna na baiwa gwamnati shawarwari kan matakan zaman lafiya. Ai tuntuni ana samun damuwa tuntuni ana yin yaki tsakanin wannan masarauta zuwa wannan masarauta a dalilai ta kasa dalilai ta dukiya me dalili da wannan gwamnati yau ta wasar da sarakuna a mayar da sarakuna wani role da responsibilities saboda mu taimaki gwamnati magance waɗannan abubuwa. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnati na iya ta don samar da zaman lafiya a kasar. Kuma mun riga mun shirya gwamnoni baki daya ba ma na arewa baki daya ba. Mun riga an faɗa shirin da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya ga baki daya. Masu nazarin lamura dai na cewa zaman tattaunawa da yafiya da kuma kau da duk wani tarnaƙi na samun zaman lafiya shine ginshiƙan zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Zainab Babaji. muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki Zainab da miliyoyin masu wuraren muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi a cikin al'ummarmu yana da ta'azzara bisa alƙaluman majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewar uku cikin mutane hudu da ke ta'ammali da miyagun kwayoyi mata ne wannan shine maudu'in a zauren ciwon mace a yau kuma domin tattauna wannan batu muna tare da hajiya amina aliyu usman da malama aisha ɗallami ibrahim Malama Aisha barin fara da ke me ke haifar da yawan matsalar shaye-shaye tsakanin mata cikin al'ummar mu musamman ma matan aure. Gaskiya wasu damuwa ne wasu kuma mugaye kawaye wasu kuma su suka zaɓan makansu wannan hanya da kansu babu ruwan kawa babu ruwan damuwa sai su ɗora wata kawa ko kuma damuwa da alhalin su suka zaɓa makansu wannan hanya amma mafi akasari gaskiya damuwa ne ya masu yawa kuma ta dalilin ba su san yadda za su ɓullo wa damuwan ba ko kuma raunin su ya yi yawa sai su kama shaye-shaye ba tare da sun san illan da yake musu ba da karancin haƙuri irin namu na matan zamani saboda idan har kina da haƙuri kina da ƙarfin ciwon zuciya za ki iya jurewa har Allah ya kawo miki ƙarshen matsalarki amma da zarar matsala kaɗan ya kunnuwa kai sai ka ga mace ta fara shaye-shaye tsallan ma idan ka ji wani wani matsalan bai kai ya kawo abin da zai sa ta fara shaye-shaye ba. Ta yaya wannan lamarin yake shafar batun tarbiyyar al'umma? Gaskiya yana matuƙar shafan tarbiyyar da ake yi wa yara saboda wata matar idan ta yi shaye-shayen ma ba mata da lokacin da za ta kula da 'ya'yanta ba ma ta san halin da yaranta suke ciki ba don gaba ɗaya za ta wani tana bacci ne daga safe wani sa'in har dare ƴaƴan gaba ɗaya sai ka gansa ganta suke a titi bata san ma me yake faruwa da su ba me suke ba su hakan na matuƙar shafin tarbiyyarsu sosai hajiya amina to ni na ra'ayin gaskiya ban yadda cewa bakin ciki ko shiga damuwa ko wani tashin hankali zai sa har matan aure ta rasa abin da za ta yi ta kama shaye-shaye ai shaye-shaye ba shi zai kawo karshen damuwa ta kuma zai kwanta mata da hankali ba to me amfanin addinin ta kuma me amfanin addu'o'in take yi a matsayin ta ta matan aure babba kuma tana da 'ya'ya ita za ta ji daɗi a ce yau tana shaye-shaye kuma ya'yanta su tashi su ganta tana cikin wannan halin fara shaye-shaye ya za ta ci a ranta ai wannan ma ba hujja bace a ce wai mace don ki shiga damuwa kina matan aure wai ki kama shaye-shaye zai kwanta miki da hankali kawai ra'ayi ce ta zo ta zamani ta mata yanzu ba su da aikin yi kawai suka shagala suka wala suka dan samu kuɗin su ba wani damuwa to in baki da kuɗin ya zaki ki ki shaye-shaye wata kawai ta dora kanta kawai ta sai shaye ta ji daɗi ta ji kanta ya ɗau caji matan aure da talakawan da masu kuɗin duka idan haka ce damuwa ce to masu kuɗin kuma wanda suke shashe su kuma me za a ce me damuwarsu to abun kawai ya zo ne kawai ta zamani yanzu ya koma da kan yaran matan kananan yan matan yan gida yara ya koma kan manyan mata ko wajen biki zaki ga matan aure ta wajen biki dole ta kun so wannan shaye-shaye kamun ta shiga wajen bikin ta kama wannan rawan sai ta watsa wannan shaye-shayen sai rawan ta gani kawai idan tana gani idan ba ta yi shaye-shaye ba za ta iya rawa ta cire kunya ba so wannan shaye-shayen shi zai sa ta ta sha hankalinta baya jikin za ta yi ta fantsama abin da ta gan dama sannan ta dawo hayacin ta ita ba ta san ma me take ba wani zancen damuwa wannan ba hujja ba ce. Wace matsala ta'ammali da miyagun kwayoyi yake haifarwa a cikin al'ummar? Gaskiya maganin shaye-shayen ne yana janyo matsala a cikin al'umma bangaren tarbiyya. Saboda babu yadda za a yi kina mace kuma a matsayin ki ta uwa ke da zaki tsawatar wa 'ya'ya ko kuma da 'ya'yan makwabta kina wannan halin kuma a yi tunanin ko kuma ke tunanin cewa zaki tsawatar wa yaro ya bari ke kanki baki kokari kin dakatar da kanki abin da kike mara kyau kuma kici zaki tsawatar wa wani ba zai yiwu ba gaskiya sai kin yi kokari kin gyara daga bangaren ki kamar har zaki tsawatar wa yaro ya bari sannan kuma mata da yawa da suke shaye-shayen nan ban da waɗanda suka fara don damuwa ne ya musu yawa ko don kawaye wasu sun ɗauke shi a matsayin ado gani suke yi a matsayin su na 'yan zamani in ba su yi shaye-shayen nan ba gaskiya ba su ci kawayayyu ba don da yawa yanzu ba su damuwa a gaban kowa za su yi akan titi za su yi abun mamaki ma matar aure tsab za ta iya sata saboda samu ta je ta yi shaye-shayen. Hajiya cece ra'ayin ki game da haka? Bari gaya miki sali yanzu ba wai shaye-shaye kawai matan aure suke ba har sayarwa suke wasu unguwanni in kika je gidajen matan aure yanzu za ki ga matan aure ba ta wata sana'a in ban da sana'a kwayoyi da shaye-shaye da wannan kodin matan aure sana'a take kenta ciye da ya'ya ta ciye da mijinta ta ciye da kowa ta biya bukatun abin da ke damunta wata matan aure da shi take biyan kuɗin makarantar 'ya'yanta. malama aisha yaya za a shawo kan wannan matsalar ta yadda za a kiyaye matasa daga wannan matsalar shine a ringa kokari ana ganar da su illan shaye-shayen nan su gane cewa shaye-shayen nan da suke suna ganin idan sun shayar sun ji daɗi ko kuma wani abu yana cutar da su a cikin jikinsu bayan 'yan lokaci za su zo ba za su iya rayuwa ba idan ba su yi shaye-shayen ba za ma su iya cutar da wani saboda su samu abin da suke so su biya wa kansa bukata gaskiya hakan na matukar bata al'umma yana bata al'umma sosai sosai ba kaɗan ba sosai an gayar da matasa cewa wannan shaye-shayen ba shine mafitan matsaloli ba ba shine zai yaye wa mutum damuwar shi ba dole mutum a wannan zamani da muke ciki zai riƙe zuciyar shi ya ba wa zuciyar shi hakuri idan matsala ta kunno masa sannan kuma a ruwan sanyi ya sawa wa kanshi mafita ba wai sai yayi shaye-shaye ba ya wuni yana bacci ko kuma ya yi ta yin abin da baya ba a cikin hayyacinsa yake ba daga karshe har zai iya cutar da wani ma a wannan yanayin da yake ciki gwamnati ta bangaren da za su iya taimaka mana a yi maganin wannan matsalar shaye-shayen shine su yi ƙoƙari gaskiya magungunan da aka sun cewa don wasu magungunan shaye-shayen ma ba na shaye-shaye ba ne asalin shi na marasa lafiya ne mu kuma muka mai da shi abin da zai na juyar da lissafin mu idan har aka gano wayannan magungunan a yi ƙoƙari a nemi wani maganin a madadin shi tunda har an san cewa ko an an hana su ba za su hannu ba sai sun yi hajiya amina ana so a shawo kan wannan shaye-shayen nan to ni a nawa tunanin kamata a ce gwamnati ta duba ta gani a kowace makaranta a samu kos da ya zama dole ne sai an yi shi gaya illolin shaye-shaye abin da za ta yi damejin rayuwarka inda za ka zama nan gaba da matsalan da zai same ka nan ta same masifan da ta same ka da kai da 'ya'yanka da iyalinka kuma yaran da suke taso yanzu ya kamata ce wannan kos din da ba ma primary ko secondary school ba har university a ce duk wannan kos sun don a samu su a wayar da mutane a dinga bin ƙauyuka birni ko ina ana wayar da mutane ana gaya musu illan wannan matsalan abu saboda wannan shaye-shayen ba ba za ta kai su ko'ina ba sai dai kawai ta lallata rayuwanka ta sa ka wata matsala ka zo kuma rayuwar ta lallace kuma kai ba ka zo ka kulla komai ba shashen ba ta warka maka da damuwan ba ba wai a kama yaro ko kuma kana shashe a kai ka ko gidan prison a je can a ta wahala kai duk a ci ana hora ka duk ka kabari wani sa'an kashi ya je ya gama horon ya dawo zai zo ci gaba da inda ya tsaya kuma wani su sayarwa suke amma da za a zauna da mutum a wanda ba da dama ta samu mutanen da za su dinga bin suna fada illolin shaye-shaye suna bin gidaje kamar matan aure a samu mata wanda suke da ilimi da na addini da na boko ni ana wata tunanin kenan ana bin gidaje ana wayar da mata abun zai zo da sauki ba lokaci guda itace ya bushe za iya tankara ta ba ba zai ba a hankali tun yana danyen ana tankara shi a hankali a hankali akwai gurin gudunmawar da gwamnati za ta iya bayarwa wajen magance wannan matsalar ko kuma takaita ta masu shaye-shayen nan waɗanda aka san sun riga da sun yi nisa abin ko da an hana su ba za su hana ba sun riga da sun zama wani abu da ban al'umma za su iya cutar da mutane gwamnati ya kamata su taimaka a yanga kama waɗannan mutanen a killace su a wani guri na daban waɗanda bayan 'yan lokaci an riga da sun yi kokari sun dawo hayyacinsu sun dawo kan hanya sun daina wannan shaye-shaye gwamnati idan har suka yi kokari suka yi haka abin zai matukar taimakawa al'umma sosai sosai. To sauraro iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan sai a kasance da mu zuwa makon gobe idan allah ne kowa mai kuma ya raya mu domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu hajiya amina aliyu usman da aisha dallani ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azin nake mana fatar nuna lafiya shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. zan fara shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar da ta kasar jamhuriyar kamaru allah ta koka kan irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta zaba kinta ta yi kan kashe manyan dakarun kasar jamhuriyar kamaru guda ashirin da mayakan 'yan aware suka yi a yadda suka yi musu wani kwantan bauna a garin baminda kuma suka kwashe makamansu kana suka bankawa motan jami'an tsaron wuta na biyu a yayin da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta bukaci iyayen dalibai da su mai da karatun su hutu a daidai wannan lokacin ne aka yi wannan aika-aikar sai kuma jaridan mount professional ta kasar jamhuriyar kamaru allah ta bankalo mana yanda hukumar lafiya ta kasar kamaru da zai ta fara wani aiki tukuru na ganin cewan bangaren masu kula da cutar covid-19 ko coronavirus a faɗin ƙasa da ma yadda aka ba waɗansu kamfanin nika maƙudan kuɗa kuɗaɗe domin sayo kayayyaki daga ƙasashen ƙetare har yanzu dai ana kwangabakon baya wajen sanin alƙiblan waɗannan kamfaninnikan da kuma waɗanda suka ba su wannan makudan kuɗaɗen na yaƙar cutar covid-19 a ƙasar jamhuriyar kamaru jaridar sn kuma cewa ta yi kisan da 'yan tsagerun masu tayar da kayan baya suka yi wa zaratan sojojin kasar jamhuriyar kamar na biyar allura za ta iya tono garma domin gwamnatin kasar ta ce ba za ta bari a ci gaba da cimma sojojinta mutunci ba ba gara babu dalili kuma dole ne sai ta yi ramuwar gayya ga waɗanda suka yi wannan aika-aikar za mu kammala shan jaridar mu na wannan makon ne da jaridar the post da ita kuma ta yaba wa ƙasar jamhuriyar kamaru wajen kammala aikin da aka yi na gina wata babbar gada wanda za ta haɗa ƙasar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya ministan ayyuka na ƙasar kamaru da sauran kwamite-kwamite su ne waɗanda suka ziyarci wannan gadar da ke kan iyakar ƙasashen guda biyu. biyu kuma wannan gina babban gada zai iya shigarwa kasar kamaru da kasar tarayya makudan kudade na shiga hakan ya biyo bayan yadda gwamnatin kamaru ta yi kokari a ga ta ga cewa an kammala wannan ginin gada cikin lokaci kankani kuma yanzu dai ya rage ga gwamnatocin kasashen guda biyu wajen haɗa kai domin tabbatar da buɗe wannan gadar a 'yan kwanakin nan Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai canza yamma in Allah ya kai mu da karfe hudu a gogon Najeriya da Nijar abokan aikin ma Washington za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni na da Mailika da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.